Hare-hare don dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba kuma muna ƙara samun sakamako mai kyau. Mun yi amanna cewa muna samun gagarin manasara in ji kakakin rundunar sojin Najeriya Manji Janar Chris Olukolade kan kara kaimi da yake dakarun tsaron Najeriya na yi don kwato dukkan sassan da 'yan Boko Haram suka mamaye. Da hakan zai ba da dama ga jama'ar yankunan da suka yi gudun hijira don tsira da rayukansu su koma gida. In za a tuna shugaba Jonathan ma ya kai ziyarar bazata ba ga da Mobi a makon jiya da adacin ke hannun 'yan tada kayar baya. Tabbas 'yan gudun hijira na farin cikin labarun nasarorin da ake samu, sai dai suna matukar fargabar komawa gida don a can bayan an sha tufka da warwara. A kori 'yan bindigar daga bisani su sake dawowa. na murna Philip. So mu dai a gidaje mu ne za mu je mu yi zaɓe. Muna a akan har yau. Amma da a ce a kawo karshe Boko Haram mu koma gidaje mu. murga mu saba zaɓe a unity namu ya kamata mu je mu yi a unity namu. Sunana Yahaya Umar Tubok. har yanzu da a wajen namu in Allah yarda da ba wani matsala yanda dai ana cewa sojojin suna nan da yan banga suna nan ba wani inda a cikin chibok haka yanzu ba wani damuwa ne sunana emmanuel ngare mai yiwuwa za mu samu wajejen garuruwa mu ko zai samu kare zama lafiya wanda za mu iya mu shigo mu fi so mu je mu yi a garuruwa mu amma rashin zama lafiya din na zaman gari shine abin da ya sa dogo da aka dauka shi zuwa kari kwanaki da aka yi to Allah ya sa da kome ya lama ya yi lafiya wannan nasara ba za ta rasa nasaba da shigowar dakarun makwabta da suka raraki yan bindigar akan iyaka ba sai dai a tabaron janar mansur dan ali mai ritaya har dai sojin najeriya sun samu tallafi ta kowane bangare da ba buƙatar tsoma bakin bare. Ina tuna muna yara ko muna ƙananan hafsoshi akwai wani soja da ya tsallaka nan Kwatano da bindiga aka kama shi sai da suka aka shi har gaban ƙasa su bari yanzu rundunoni ma suna shigowa ƙasa a ce lafiya ai ka kasancewa akwai magana a ƙasa. Wannan ya nuna suna keta wasu dokoki kenan ko kuma abun ya kai matsalar da dole a yi shiru ma wasu suka shigo. Sosai sun keta dokokin ƙasarmu da ya kamata a ce don mu kama su amma saboda ba wanda yake ɗaukan abin ya kamata kamar yadda waɗansu can suke magana cewa yan wasu sun faɗi za a raba ƙasa haka ga irin waɗannan abubuwan duk haka suke tafiya cewa ba a ɗaukar matakan da na ya kamata a harkokin ƙasar nan. Jama'a ba aliyu mutane wanda ake ga kamar suna ma taimakawa ana samun nasarori akan mutanen nan masu tawaye kuma a ce za a kama su. To Nasiru an ce in ka bi na barawo mutanen nan an ce a zo a taimaka muku kun ce a ba ku so to su kuma sun ga abin nan zai shahe su wuta ce kaga ta kamo daga gidan wani sai ka zauna ka gani ba ba za ka tashi ba ka kashe wutan ma kamin ta wurin ka kai kana ga sun yi irin kau dabara din nan ne sun yi dabara ba wai don su taimaki Najeriya ba ne suna yi don kansu ne kawai saboda sun fada shiga gefen su suna yin abubuwan da in mu mun kyale ba mu tsaye da shi kamar yadda kamata ba su kuma sai su sa taimaka so da abun ya shafe su shin yan gudun hijira nan za su iya koma gida ko dai za su ci gaba da rakubewa tudun mun tsira a iya cewa barazanar na nan a kewayen jihohin da suka fi shan wuya inda yan kunar bakin wake ke auna taron jama'a shin masallatai ne ko majami'u yanzu ko ina a killace da shingaye ne da na'urorin binciken da matasa ke amfani da su don ba a yafewa liman balle ladan. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.